الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da birnin makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na shafin ga watan sha ɗaya tara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya a karshen aya ta ɗari da goma sha bakwai faɗin Allah ta'ala badi'u samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yau kuma zamu tashi farkon aya ta takwas me Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون waɗanda ba su da sani suka rinka cewa laula yukallimuna Allah dan me Allah bai mana magana ba da kansa a madadin ya turo manzo a madadin ya sauko da littafi ya yi mana magana mana mu in yana son mu shiga musulunci kaji su za su tsara Allah hanyar da suke so ya isar musu da sako da ita autati na aya ko kuma wata aya ta zo mana makamantiyar ayar da ta je wa annabi salihu a lokacin a ga annabi ya zo da taguwa shi sama sarrafa kuma makamantiyar ayar da ta je wa annabi isa a zamanin sa a ga manzon Allah sallallahu yana rayar da matattu yana warkar da masu ciwon albaras yana warkar da mai makanta ko makamanciyar aya da ta je wa annabi Musa alaihi salam a zaman manzon Allah shi ma da wata tanda wanda idan ya jefa da ta zama macijiya wannan ita ce irin ayar da suka yi da'awar a kawo musu laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya kazalika qala allazina min qablihim Allah ce kamar haka ne waɗanda suke kafin su suka faɗa misla qaulihim kwatan kucin wannan maganar ta su tashabahat qulubuhum zukatan su sun yi kama da juna wajen kafirci wajen bijirewa manzon da aka turo musu kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun hakika mun bayyana ayoyi filla filla daki daki ga mutanen da suke da yaqini mutanen da suke sakankancewa dangane da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam to wannan aya malaman tafsiri sun yi magana guda biyu akan ta waɗansu malamai suka ce waɗanda suka faɗi wannan magana su ne nasara kirista domin jerin ayar tun daga wa qalat al yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalat nasara laysat al yahudu ala shay'in wa hum yatlun al kitab har yanzu nan duk tana magana ne imma akan yahudu ko akan nasara Da haka lalle wa qala allazina la ya'lamuna sunnan allazina la ya'lamuna sunnan kirista dan saboda kar mu fitar da ayar daga jerin abin da take fadakarwa idan an kwatanta ta da sauran ayoyi waɗansu malaman tafsiri suka ce a ayar tana magana ne akan mutanen makka su ne suka faɗi wannan magana din su ne suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da sayan biyu ko dai Allah ya musu magana su da shi ko kuma ya kasance an turo musu wata gagarumar aya mun ko buga misali a jiya ko shekaran jiya cewa sun nemi ayoyi a kawo musu dan me ba za a kawo lan numin laka hatta tafsir lana min al ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjir al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal والملائكة سبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ثم ترمته ko kuma ganka da gidan zinari ko mu ga ka fitar da idanun ruwa ko ina a cikin garin makka ko mu kana da kaza kana da kaza duk waɗannan ayoyi ne suka nema ayoyi ne suka nema waɗanda suka nema wannan ko sune kafaran makka lalle jerin ayar na nuna da kafaran makka ake domin akwai ayoyi makamantun su a wani wuri da ke nuna haka kamar wannan da muka karanto cikin suratul isra da kuma wa qala allazina la yarduna liqa'ana laula unzila alayna almala'ikatu aw nara rabbana laula yukallimuna Allah laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira da makamantan ayoyi a wurare daban-daban da haka dai zance mafi inganci kamar yadda imamu ibn kasir ya rinjayar kamar yadda imamu qurtubi cikin tafsirin sa ya rinjayar cewa wannan aya tana magana ne akan mutanen makka domin fadin Allah a gaba da yace kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim to shine zai dace a fasara shi da nasara za a fassara shi da yahudu allazina min qablihim wadanda suke kafin na yanzu wadanda suke kafin mutanen makka kaga wannan ya nuna su ne suka ce laula yukallimuna Allah fa sati da aya bari sai dai Allah ce kada bayyana ayatul qawmi yuqinun mun bayyana ayoyi ga mutanen da suke da yaqini sai aya ta gaba bil haqqi بالحق wa nadhira ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من Ubangiji ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam inna arsalnaka bil haqqi lalle mu ne muka turo ka da gaskiya abinda ka zo da shi gaskiya ne kuma kana kira ne zuwa ga gaskiya bashiran domin ka zanto mai bushara ga gidan aljanna ga dukkan mutumin da ya kasance ya yi imani ya yi aiki na gari wa nazira kuma ka zanto mai gargadi da gidan wuta ga dukkan mutumin da ya fantsare wa tafarkin gaskiya mun turo ka kana da waɗannan sifofi kaɗan ne cikin sifofin manzan Allah kaunuhu bashiran wa kaunuhu naziran hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi bin amr bin al-as Allah ki kare da a gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin at-taura ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira akwai aya wannan makamancin haka cikin qur'ani a cikin at-taura kuwa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaytuka al-mutawakkil laysa bi fadl wala ghaliz ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقدره الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا haka Allah ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam cikin at-taura ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashira mun turo ka dan ka zama mai shaida ga mutanenka ranar tashin kiyama cewa ka isar musu sannan ka zama mai bishara wa hirzan lil ummiyin kai ne tsaro ga mutanen da ba taɓa turo wa littafi ba al ummiyin mutanen mata kenan manzon Allah ne tsaron su shine kariyar su domin ba dan zuwan sa ba da an danke su da azaba zuwansa sai yasa sai ya zanto tsaro na azaba su wa ma kana Allahu li yu'azibahum wa anta fihim ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun hirzan lil ummiyin anta abdi kai bawa na ne wa rasuli kuma manzo na wato a cikin kalmomin nan guda biyu akwai rushe al-ghulu akwai kuma rushe al-jafa al-jafa mutum ya mu'amalanci annabawa da matsayin da bai dace a mu'amalance su ba yayi masa rashin kunya yayi masa karancin ladabi matsayin annabi matsayi ne na rasul ba ta wurin garin mutane ba a kenan ya dace a bashi matsayin da ya dace da shi a girmama shi a yi ladabi tare da shi a lokacin rayuwarsa da bayan rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam ba daidai shi da sauran mutane ba amma girmama shi da yi masa ladabi da bashi matsayin da ya dace da shi baya nuna a sa shi ya zanto ka faɗa da ka faɗa da Allah dan matsayi ne na bawa da haka ce ta abdi ina fata an fahimta ba da siffa ta ilahantaka bai da wata sifa min sifatin rububiyya sallallahu alaihi wa sallam to amma kuma cikin mutane shine mafifici cikin mala'iku ma shine mafifici sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi matsayin da bai bai wa sauran mutane ba anta abdi wa rasuli Sammai sammaituka almutawakkil ɗaya daga cikin sunayen manzon Allah kenan a cikin at-taura almutawakkil na sa maka suna almutawakkil wato mai dogaro ga Allah laysa bi fadl wala ghalid ba ka da. Mummunan zuciya mai yawan fushi da rashin yafiya da rashin afuwa da rashin hakuri wala ghalir ba ka da mummunan lafazi daga bakinka ba a jin kaushin harshe manzo Allah yana da laushin harshe wala sakhabin bil aswaq ba ka daga murya a kasuwa ai ta jinka ana hayaniya da kai wajen saye da sayarwa wala yadfa'u sayyi'ata bi sayyi'a tare da cewa manzo Allah yana zuwa kasuwa amma daga murya ne ba yayi sawa'un zai saya ko zai sayar dan yana daga cikin abinda kafiran maka suka aibata shi zuwa kasuwa wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nazira dan me wai yake zuwa kasuwa manzo Allah ko yana zuwa ko ya saya ko ya sayar sallallahu alaihi wasallam to amma abin da ake so a kiyaye ladabin kasuwa ba rantsuwar ƙarya babu hauragiya babu yawan surutai wala sakhabin bil aswaq wala yadfa'u sayyi'ata bi sayyi'a in kai masa mummuna baya ramawa da mummuna sai mai gurbinta da kyakkyawa walakin ya'fu abin da ya saba yi shine sai ya afuwa wa yasbah ya kawar da kai kayi masa kamar baka yi ba ya ji ka kamar bai ji ba sallallahu alaihi wa sallam amma fa wannan cikin duk abin da ya shafi haƙƙin sa in shi ka taka ko shi ka zubarwa ko shi ka zarga ko shi ka ci mutunci sai kawar da kai kamar bai ji ka ba afuwun anil jani sallallahu alaihi wa sallam yakan kawar da kai kamar ma ba yi komai ba to amma fa idan ka taka haƙƙin Allah to sai ya taka maka bai dan mu gane bambanci ba a yin hakuri abin da ya shafi haƙƙin Allah akan yi hakuri abin da ya shafi haƙƙin kanka kai wani ya zage ka wani ya ci mutunci ka sai kai hakuri fasbir sabarin jamila amma wani ya faɗa wa addinin musulunci bakar magana wani ya taka dokar Allah wani ya wa shari'ar Allah karan tsaye to shi ma sai a masa karan tsaye in ya ce wa dokokin Allah kullai sai a samu da sai masa tar amma a kira kyalin shi ne akan kenan wannan baya cikin babin hakuri ina fatan kun fahimta walakin ya aku wa yasfu walan yaqdabahu Allah Allah ba zai karɓi rayuwarsa ba hatta yuqima bihi millatal auja har sai ya miƙar da addinin da ya karkace menene addinin da ya karkace mutanen Makka suna da awar su akan addinin Annabi Ibrahim suke amma sun gwama shi da canfa-canfan su na jahiliya da maguzancin na jahiliya da gargajiyar akwai burbushi dan ragowar koyarwar Annabi Ibrahim garwaye da gargajiya to sai aka turo manzon Allah dan ya jaddada ta thumma auhayna ilaika an ittabi millata ibrahima hanifa wa ma kana minal muslimin sai yazo dan ya miƙar da tauhidin da annabi ibrahim ya zo da shi shine hatta yuqima bihi millata al dan a miƙar da addinin nan da aka karkatar da shi aka tafuɗa shi da gargajiya da al'adu bi an ya ƙulu la ilaha illallah mutane su yadda su sallama tun daga zuci har harshe har aiki la ilaha illallah fa yaftahu biha a'yunan umya da wannan addini ne Allah zai bude waɗansu idanun da sun toshe basira su ta tafi wa azanan summa waɗansu kunnuwan da sun kurince ba su san gaskiya ba wa quluban gulfa waɗansu zukatan da sun lullube wato babu haske na imani su da su sakamakon zuwan manzon Allah sai a bude zukata sai a bude idanun mutane sai a bude kunnuwan mutane su ji gaskiya su ga gaskiya sannan kuma zukatansu su haddace gaskiya gaban su su yi aiki da ita duk wannan yana da alaka da inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira lalle mun turo ka da gaskiya domin ka zanto bashir mai bishara ka zanto mai gargadi wala tusalu an ashabil jahim a wata qira'a wala tasal an ashabil jahim idan mun dauki qira'ar wala tusalu an ashabil jahim sai zanto jumla ce khabariya kai ba za a tambaye ka ba an ashabil jahim dangane da yan wuta ba dai ka isar ba in alayka illa al abin da ke kanka isarwa amma me yasa suka kafirce suka shiga wuta ba wanda zai tambaye ka wannan laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha ba wanda zai tambaye ka shine ma'ana wala tusalu an ashabil jahim sai dan to jumla ce khabariya labari jumla take bayarwa amma idan aka ce wala tasal an ashabil jahim sai dan to jumla ce insha'iyya la tasal kada ka tambaya an ashabil jahim dangane da yan wuta me yasa aka shigar da su kar ka tambaya wannan baya cikin abin da ya shafe ka abin da ke kanka wa'azi fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id gargadi kawai zaka ina fata an fahimta shine wala tasal ko wala tasalu an ashabi nabi walan tarda anka al yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah ce walan tarda anka al yahud yahudu ba za su taba yadda da kai ba walan nasara haka kirista ba za su taba yadda da kai ba hatta tattabi'a millatahum duk yadda ka sassauta wajen aiki da addininka dan sai maka rangwame dan su kyale ka ba za su taba kyale ka ba har sai in rinduke kai kabar addininka ka koma nasu da haka duk mai son ya kwantar musu da hankali yana da babban aiki a gabansa duk mai son wai su yadda da shi to amince da shi yana da babban aiki a gabansa mahalicinka mahalicinsu shine yake faɗa a cikin alqur'ani walan tarda ankal yahudu walan nasara da yahudu da nasara ba za su taba yadda da kai ba hatta tattabi millatahum sai kaba ba addini har sai kai daidai wa daidai da su cikin wata munin aqidar su wajen kafir cewa Allah wajen fanta da Allah amma mutukar zaka bi Allah mutukar zaka bi manzon Allah ko sun ce maka sun yi da kai da baki ƙarya suke maka yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun haka Allah yace yurdunakum bi afwahihim suna nuna sun yi da ku da bakin su wa ta'aba qulubuhum amma zakatansu suna kin ku wa aktsaruhum fasiqun da yawan su kafirai ne ashe kenan wanda zaka nemi yarda su shine Allah ka. duk wani wanda ba Allah ba ka tsaya kana neman yarda sa kana fata kanka lokaci ne amma idan kana neman ubangijin ka shine abin neman yarda yaddar ubangiji kuwa za ta tabbata ne ga bawa lokacin da kake wa Allah da'a sau da kafa abin da yake kai kana kokarin yi abin da yake ka bari kana kokarin bari to idan Allah ya yarda da kai sai ya sa bayi na da su yarda da kai duk wanda zaka ga yake ka mutumin banza ne amma idan ka ki neman yarda Allah ka je kana neman yarda mutane me zaka faɗa su ji daɗi me zaka faɗa su yarda me zaka faɗa su so su ce ka burge su to sai Allah ya ki yarda da kai kuma su ma ba za su amince da kai ba dan zukatan a hannun Allah suke gaba daya shi ke sa a yadda da mutum ko kuma a ki yarda da mutum da haka idan Allah ya yarda da mutum sai kira mala'ika jibril ya ce da shi na yarda da wani ina kuma kaunar shi da haka kaso shi sai mala'ika jibril ya so shi sai ya shela a dukkan sammai guda bakwai cikin mala'iku yace ya ku mala'iku Allah na son wani kuma ku so shi gaba ɗaya mala'iku sai su soka ko su soki wa ma ya alamu junuda rabbika yawan mala'iku ko wai sun su ba Allah ba sai duk mala'iku su soka bayan mala'iku sun soka manzon Allah ya ce to sai Allah kuma ya sa ma karbuwa a cikin zukatan bayinsa a nan sararin duniya bayi na gari waɗansu sun danka waɗansu ba su taɓa ganin ka ba waɗansu labarin ka suka ji waɗansu maza waɗansu mata duk sai ka ji sun aminta da kai bayan baka ka taɓa ba su wata kyauta ba ko sisin kwabo ko ƙwandala ba ta haɗa ku ba abin da ya taɓa haɗa ku na maslahar duniya amma biyayya da kaiwa Allah sai Allah ya sa maka wannan karɓuwa din a ce idan muna neman yadda sai mu nema wajen wajen Allah sawa'un malami ne kai sawa'un dan kasuwa ne kai sawa'un dan siyasa ne kai dan boko ne kai mace ne namiji ne ko ma wane da yake neman yadda ya nema a wurin Allah man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a waya da ɗaukaka a wurin Allah take in ka nema sai baka ka nema a wajen safar ka nema a wurin mutane amma ka nema a wurin wani wanda ba Allah ba to ba zai darke ba walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ka sai da su shiriyar Allah ita ce shiriya dukkan shiriyar da ba ta Allah ba ba sunanta shiriya ba shiriyar Allah ko a rubuta take cikin alqur'ani azana take a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zo da abu da da'awar cewa shari'ar Allah ce sai mu ce kawo ayat da za ta gaskata ka kawo hadisin manzon Allah da zai gaskata ka kawo wata shaida ta tarihi cikin ayyukan sahabbai ko maganganun sahabbai da za su nuna ayan nan da ka kawo haka take nufi hadisin da ka kawo haka yake nufi dan mutum ya kawo wannan shi amma ko da yayi da'awar abin da yazo da shi shari'ar Allah ne sai ya kasa kawo aya da za ta ba shi shaida kan haka ko ya kasa kawo hadisi da zai gaskata shi ko ga ayar ga hadisin amma kashi. fassarar sahabbai da tabi'ai ba haka ta tafi ba shi yi gaba su sun yamma sai ce to abin nan ba shirya bane ba shirye sunan shirya daga wannan abin je ka nemo wani abin da zai an sunan shirya ka bashi domin da awa ba za ta sa kawai abin ya zama shirya ba ina fata mun fahimta قل ka ce da su shiriyar Allah ita ce shiriya wala in a ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min al-ilmi wallahi inda zaka bi soyayya soyayyan zukatan su bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allah min waliyyin wala nasir baka da wani wanda ba Allah ba min waliyyin makusanci da kusancinsa zai amfane ka wala nasirin ko mataimaki da zai iya taimaka maka babu in dai har karbu da Allah wannan magana ana fuskantar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da cewa Allah ya san manzon Allah ba zai soyayya soyayya zakatan mutane amma abin nan da Hausawa ke cewa ne wa ana tauna tsakkuwa ne dan aya ta ji tsoro in ya zanto Allah ya ce da manzansa wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir to me zai ce min me zai ce maka me zai ce muku wane ne daga cikin mu kuma zai bi soye soyen zukatan mutane ko ya bi son zuciyarsa ko ya bi son zuciyar wani kuma ya kasance Allah ya masa rangwame babu tunda manzo Allah ma an ce da zai bi son zuciyarsu to da ba ya da wannan da zai taimake shi in ba Allah ba to ina ga sauran da magarin mutane wannan aya haka Allah ya faɗa wala in tabata ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir amma a wata ayar daban wanda zamu je kanta nan gaba kadan wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ها كما كان كرشة كرشة سورة الرعد وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق to abin tambaya a nan gurin a nan gurin an ce walaini tabata ahwa'ahum ba'da allazi sai aka yi amfani da kalmar allazi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir a can wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ta ka amfani da ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan min al-zalimin an gane ko ta akwai karin min amma cikin suratul ra'adi sai aka kawo ma ba tare da min ba wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala wa ba karin min kuma aka amfani da ma ba allazi ba me bambanci tsakanin allazi da ke nan da ma da ke can gaba kaɗan da kuma da ke can ƙarshe ƙarshen sulhul ra'adi shi ne suka ce a nan gurin akwai bambanci domin da ma da allazi duk da kowanne ismul mausul ne ya iya yiwa kowannen sai zanto ismul mausul to amma allazi ta fi cikakkiyar ma'ana sama da ma domin ma wani lokaci takan zama na kira wani lokaci takan zama ma'arifa amma allazi da'iman ma'arifa ce ba na kira bace, kuma yana daga cikin khasa'is ɗinta ta allazi lamun ɗin da ke cikin ta lazima ce sannan kuma abin da yake sa ma ta zanto da'iman ma'arifa abu guda biyu na fito da ita ko dai ta zanto sifa ce na ismul ishara amma hadha allazi huwa jundul lakum hadha allazi kaga za din na ismul ishara ne allazi sai zanto sifa ce na shi duk abin da ya zanto sifa ga wani wato ya bayyana wani ma ballantana kuma ya bayyana kansa sai masa wahala ina fatan kun fahimta amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi utuwin wa nukur ma'ana takan zanto sifa ga ismul isara baya ga haka ko da akwai ihtimalin allazi wani zai iya ce ma akwai ihtimalin ta zama na kira to arrifu ha silatuha domin allazi ismul mawsul ne ismul mawsul dole kuma ya samu sila sila dinsa kuma zai ta arifin sa kenan dan haka dai idan cikakken ilimi ne sai a yi maganan Allah ne idan ilimin bai kai wancan fadi ba sai a yi maganan ma domin anan wala qul inna hudallahi wal huda shiriyar Allah ta shafi ka san Allah da sunayensa ka san Allah da sifofinsa ka san Allah da umarninsa ka san Allah da haninsa ka san Allah da wa'aduhu ka san Allah wa wa'iduhu ka san ka san ka san ka san sai yasa aka ce wala nitta ba'aka ahwa'ahum ba'da allazi amma a can gurin ku maganan alqibla ce kadai ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما تند إلى من كتني ما من بعد ما جاءك من العلم <laughs> إنك إذا لمن الظالمين وتبيكي شكر الذي بكر haka اتم can ma wala ini ta ba ta ahwa ahun ba da من ولي aka min saboda ba'ad ne Allah da kansa a ayat da take kafin wannan yace wa min al ahzabi man yunkiru ba'adahu to tunda ba'ad ne kaga ma bai kai abin da girma ba shi yasa shi ko min ba a sa ba amma a can gurin tunda kibla wato ba wato yana da dan fadi shi ma maganar kibla sai aka kawo min ba'ad ba eh, da aka min na naka zalla min zalimi duka da wannan kwakwale kwakwale ne da malamai suke yi don kokarin fayyacewa duk wannan sakamako ne na abin da ake kira at-tadabbur shi yasa muke kira cewa kullum ake karanta alqur'ani a rinka yin tadabburi natija ta tadabbur shine sai ka fita da irin wannan sakamakon gane mu'jiza ta alqur'ani da hikimomi da balaga ta alqur'ani da fasahar zance da dabarar magana da ke cikin alqur'ani ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير in ka bi soye-soyen zukatansu bayan abin da ya zo maka na ilimi bayan abin da ya zo maka na shirya to baka da wani wanda ba Allah ba wanda zai jibinci lamarinka ko wanda zai taimake ka sallace allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضل فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينفعون يبصرون وبنجي تي الذين آتيناهم الكتاب waɗanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi ko kace suke karanta shi hakikanin karanta shi din ko kuma kace suke bin shi hakikanin biyayya ta sa suna masa biyayya ta sau da kafa ulaika yu'minuna bih irin waɗannan su ne suke imani da shi imani na gaske wato dai yatlunahu ko ya zanto ma'anarsa daga at-tilawa ko yatlunahu ma'anarsa daga tala yatlu wato shine idza tabi shay'a daga al-ittiba bil littafi din kenan wato wanda su muka ba su littafi suke karanta shi hakikanin karanta shi wato saka kyautata lafazin su wajen karatun littafin da aka ba su suna furta kalmomin yadda ya dace kamar yadda Allah ya saukar da shi kuma suke yin biyayya ga kowace aya da ta yi musu umarni suke hannuwa ga kowace aya da ta yi musu hari wannan sune wanda suke yi hu haqqa tilawati dan ribar karatu shine fahimta ribar fahimta kuma shine aiki idan mutum kawai ya dauki ribar karatu shine karatu yana yin karatu dan karatu to kaga ba zai ba zai ba zai ci riba ba amma yana yin karatu dan fahimta yana kokarin fahimta dan aiki to kaga ya ba abin yadda ake bukata wannan sune yatlunahu haqqa tilawati Allah sa mu cikin su ko kace yatlunahu haqqa tilawati suna bin littafin hakikanin bansa duk wanda suka zama haka ulaika yu'minuna bihi irin waɗannan su ne suke yin imani da shi wato sai zanto allazina Allah zai na da abin da ya biyo bayan ta duk matsayin mubtada ne ulaika yu'minuna bihi wannan kuma duk matsayin khabar wa man yakfur bihi dukkan wanda ya kafirce wa littafin kuwa fa ulaika humul khasirun to irin waɗannan su ne hasararru Allah karka samu cikin su ya bani isra'il ya ku ƴaƴan gidan yaqub zurriyar gidan yaqub uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wadda na ni'imta ta akan ku wa anni faddaltukum alal alamin kuma ni na fifita ku akan da yawa daga cikin mutane a zamanin wattaqu yawman ku ji tsoron wani ne la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda wata rai ba za ta amfanar da wata rai komai ba wala yuqbalu minha adlun ba za a karbi fansa ba ko da mutum zai bayar da cikin duniyar nan na zinari da azurfa ba za a karba ba an gane ku wala ha shafa'atun kuma ceto ba za ta amfani wannan rai din ba wala hum yunsarun kuma ba za a taimaki duk waɗanda suka je lahira din ba tauhidi ba wato yin ranar tashin kiyama wata rai ba za ta amfani da wata rai komai ba amfanin da kowace rai za ta yi maka shine a nan gidan duniya idan ka ga cewa wata rai ta amfanar da ita ta amfanar da wata rai to mutum ya tafi da wani nau'i na guzuri na tauhidi mutumin da yake da tauhidi amma yana da kaba'ira to ceton mai ceto zai masa tasiri amma mutumin da baya da tauhidi sannan ya dai lahira haka ceton mai ceto ba zai masa amfani dukkan mutumin da ya kasance laifin da yawa Allah shine kafirce ma Allah bijire ma Allah rusa rukunin tauhidi shirka kenan rayuwa akan bid'o'i ceton mai ceto ba zai masa amfani ba domin ga hadisi ya tabbata cikin bukhari har ma cikin muslim maza Allah zai kamo waɗansu ya tafi da su cewa dan a ba su dama su sha daga tafkin alkausara sai a dakatar da su ya rinka cewa habi mabiyana ne na baya duk da ba su yi zamani da ni ba amma sun rike addini na a ce laqad ahdathu ba'daka wa ghayyaru bayan ka bar duniya sun canza addini sun kyale sunna sun dauki bid'a sun kyale tauhidi sun dauki shirka amma canja abin suna suka yi in suka dauki shirka ba sa sa mata suna shirka sai su ce tawassuli kamun kafa ne da salihan bayi in suka dauki bid'a kuma sai su ce bid'a ce amma hasana hmm. bid'atun hasana ko mustahsana kyautata ta suke ita bid'ar su kayata ta domin idan suka ce bid'a ce suka yi shiru mabiyansu ma ba za su karba ba amma in suka ce bid'a ce kyakkyawa kaga sun farauto zuciyarka da wannan kalmar kyakkyawa da suka faɗa haka idan suka ce abin shirka ne ba za ka yadda ba amma suka ce tawassuli ne kama kafa ne da salihan bayi sai a ce ato ah, waye zai kiya kama kafar salihan bayi ko nan ma zaka je ganin shehu ba sai ka fita ganin eh, sai ka fita kama kafar wani ba cikin manyan manyan fadawa in zaka je ganin sarki ba sai ka fita kan waziri ka fita kan waye in zaka je kaga gauna ba sai ka kaga eh, director na protocol ba ko waye ah, to kuma shi kenan sai ka je wajen Allah kai da kafa kai tsaye haka kawai ba za ka kama kafa da kowa ba ba wani maganar salihin wa wani wali wani wani ne wani ne wani to kaga idan aka faɗa maka wannan sai kaga eh ai ko guri yayi kama da mutum to amma za ka gane kuskuren abin in ka gane bambancin Allah da su waɗanda aka kwatanta da bambancin Allah da sarkin garinku bambancin Allah da gwamnan garinku bambancin Allah da shugaban ƙasanku shi shugaban ƙasa ko sarki ko ma wane ne me yasa sai an biyo ta kan wani kafin a gaishe saboda bai san abin da kake tafi da shi ba da an zo aka bincike ka aka ga cewa bai dace ka gaishe ba sai a hana ka ba ma zai sani ba ka zo ko ka zo ba in an ga lafiya kana sai a bari ka gaishe to me yasa shi da sarki da gwamna da shugaban kasa suka sa in security da yan protocol a rika duddubawa a bincika mutum don tsare kansu to shi kuma Allah yana da wanda za su tsare shi Allah na bukatar mai tsaro me yasa suka riki yan tsaro saboda ba su san me kake tafi da shi ba shi Allah bai san me kake tafi da shi ba kafin ka taho me yasa suka riki waɗannan saboda su da su suna taimakon juna ne yadda shugaba na protocol ko dukkan wani ma'aikaci a protocol ko dukkan wani mafadi a fadar sarki yake bukata a wurin sarki haka sarki ma yake da bukata a wurinsa haka ne ba gaba ne in shi yana bukatar gwamnati ya masa hanya ko a bashi kwangila ko a tafi da shi makka ko a tafi da shi umara ko a raba flotai da shi ko a yi waye da shi shi ma gwamna an yana bukata kai masa hidima ka kakkare ka tuttoshe ka yi ne ka yi mai kowa na bukatar kowa to shi kuma Allah haka yake bukata a wurin waɗansu yut'imu wala yutu'am yujiru wala yujaru alayhi kuma sai ka ce kuma shi kuma sai sai an kama kafa cewa ya kai tsaye ujibu da'awatar da'i ina an sa mai kira da zarin ya kira ni bai ce ba in ya kama kafa da wani kai sai ka kara ka ce a kama kafa da wani to in ma kama kafan ne musallama kama kafan ne to mu kama kafa mana da abubakar ko umar ko usman ko aliyu amma sai kama kafa da wani bayan baya wanda ba su ba yanzu a aqidar ka da abubakar da usman da ali da umar waɗannan sahabbai guda hudu da ke kira khulafa'ur rashiduna da shehinka ko waliyinka da kai imani da shi wa ya fi falala waɗancan guda hudun sun fi falala to me yasa ka kyale su ka kama wannan me yasa in na kyale shehinka na bi su kuma sai ka ja haushi kaga duk abin ba gaske bane ba da kai misali irin wannan kowa zai fahimta inda Allah ya arsa mutum da fahimta to amma tunda da Abubakar da Umar da Uthman da Ali su kansu ba a kama kafa da su kai tsaye shi Allah ana kama kafa ne ai masa fadanci da sunansa ko sifarsa ka ce ya Allah dan sunanka ar-rahman ba wai dan bawan ka wani ba ya Allah dan sunanka al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-jabbar ba ka san suna bane ba al-mutakabbir al-muta'al al-muhaimin ma'ana sunan kanshi yana dauke da ma'anar daga jin al-muhaiminu wanda ya babbake ko ina babu inda ba mulkin sa ko a sama ko a ƙasa to kuma sai ka je kana kama kafa da wani mutum a wani gari a wani ƙauye ko a Barogo ko a Dabiya ko a kana kama kafa dan girman Allah in muna son gaskiya ya zamu Allah ta walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai mu ki sai mu je mu kama kafa da wani abu daban واتقوا يوما لا تجزي نفس ولا يقبل منها عدل wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun ceto ba zai yi amfani ba sai ga wanda ya je da tauhidi amma duk wanda bai je da tauhidi ba ceto ba zai masa amfani ba wala hum kuma ba za a taimake su ba sai Allah ce wa idh tala rabbuhu bi kalimatin fa ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا أعدي للطائفين والعاكفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وبنكي تعالى لا إبراهيم تناوى متاني kissar annabi ibrahim lokacin da ubangiji ya jarrabe shi wai zibtala ibrahim rabbuhu tuna lokacin da shi annabi ibrahim ubangijin sai jarrabe shi bi kalimatin da waɗansu kalmomi ya ba shi jarrabawa fa atammahun shi kuma sai ya cika su alkalimat idan an ce alkalimat cikin alqur'ani akwai alkalimat alqadariyya kalmomin Allah shine kaddara wasa game da al'amura yadda da tauhidin sa yadda da cewa shine mai zartaswa akwai kuma alkalimat ana nufin alkalimatu shar'iyya umarninsa ko haninsa wa'adinsa ko wa'idinsa Allah ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutu bihi wa kana minal qadirin kalimat rabbiha anan gurin abinda Allah ya zartar abinda Allah ya kaddara ta riga ta imani ta ba da gaskiya da duk abinda Allah ya kaddara kuma ta ba da imani da abinda Allah ya saukar na littafi ka kalimat amma kalimat bi mana kalimatu shar'iyya ba qadariyya ba wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddal li kalimatihi wa sunan nan gurin kalimat ash-shar'iyya kenan fa hiya tammatun domin kalmomin Allah cikakku ne ta fuskar in labari ne to gaskiya ne in hukunci ne kuma adalci ne babu zalunci a wata shine wata rabu rabbuka sadaqan wa adla ubangiji ala ya jarrabi annabi ibrahim bi kalimat da kalmomi ko kalimatul qadariyya ko kalimatul shar'iyya ko duka biyu to sai malamai suka yi sabani menene kalimat din da Allah ya jarraba annabi ibrahim da su suka yi maganganu masu yawa amma kaɗan daga ciki waɗanda suka ce sunan khisalul fitra guda biyar ai guda goma an gane ko da almazmaza kurkuran baki al-istinshaq shakarwa astiwak yin aswaki kenan ina fata an fahimta ifa'ul liha suka gemu qassu sharif rage gashin baki an gane ko taqlimul azabir wato ainihin yanke farce ina fata an fahimta na bakwai kuma ghaslul barajim wato tsabtace dukkan wata mahadar gwiwa inda yake mahadar gwiwa inda yake akwai datti kamar nan gurin tsakanin zira'inka da damtsanka kamar nan karkashin gwiwarka dukkan wata mahadar gaba da gaba inda yake akwai datti wato tsaftace nan gurin kamar yadda wata riwaya ta nuna a wata riwaya sai aka ce a'a na gaba shine natful ibti wato aske gashi na hamata an gane ko na takwas kuma shine halqul ana wato aske gashi na gaba sannan kuma na taransu al-khitan wato shine al wato shayi da ake wa namiji sannan kuma cikon na goma din su al-istinja yin tsarki lokacin da mutum ya bayan gida ko bauli to waɗannan suna khisalul fitra wanda ake son kowane musulmi ya rinka yin su yadda suka zo dinnan sun zo a hade sun zo a waware daban-daban a cikin hadisai na manzon Allah sun san tabbata to ana son musulmi ya kula da waɗannan al'amura to waɗanda suka ce wannan suna ake kira da kalimat da Allah ya jarraba annabi Ibrahim da su fa atamma hunna shi kuma ya cika su waɗansu malamai suka ce a'a waɗannan kalimat wato sufofi ne guda talatin suratul tauba ta ambaci goma suratul ma'ariji ta ambaci goma suratul ahzab ta ambaci goma in ka gama talatin annabi ibrahim an jarbe su da su gaba ɗaya aiki da su na cikin suratul tauba su ne taibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizun li hududillah wa bashiril mu'minin waɗannan guda goma da goma sun fara nan gurin goma kuma cikin suratul ahzab shine innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat waz zakirina Allah katiran waz zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima guda goma da ke cikin suratul ma'arij tun daga illal musallina allazina hum ala salatihim da'imun wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il al-mahrum والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم aka hada can goma can goma ba talatin ba kenan waɗansu malamai suka ce wannan su ne guda abinda aka jarrabi annabi Ibrahim da su kuma ya cika waɗansu malamai suka ce me yasa kuka tafi nesa da yawa ku tafi suratul suratul ahzabi suratul tauba su kun yi nisa da yawa anan ne suke kalimatin din anan suke an fahimta ko wa idza tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama abu na farko kinan daga cikin kalmomin zan sa ka shugaba da mutane qala wa min zurriyati yace ya Allah har a cikin zurriyata qala la yanalu ahadi zalimin Allah ce a'a azzalimi ba sa ba sa samun alƙawari in dai a cikin zurriyarka akwai azzalimi to babu yanda za a yi dace da wannan wilayatawa ko imama da zan bayar wannan ko akwai azalimai akwai muhsani wa min zurri wa min zurriyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin kamar da suratul safa ta yi bayani qala la yanalu ahdi zalimina wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi tunda shine farkon wanda aka fara sawa yayin aikin haji wa iz bawwa'na li ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'a wa tajr bayti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud wa azzin fil-nasi bil-hajj يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام to kaga waɗannan su ne duk suna cikin kalimat an zaunar da shi a maka an ce jada gin dakin kaba an ce yi shela ga mutane za a zo masa aikin haji shi ya fara yi shela a zo aikin haji kalimat ɗin da aka jarrabe shi kenan kuma ya cika su ginin ginin dakin kaba ya jaddada ya cika shi suka ce ba sai kun tafi nesa ba qur'ani anan kusa zaka fassara shi ba sai ka tafi nesa ba illa ruwa ta saka tafi nesa sai ka tafi in mun fassara da wancan yayi in mun fassara da wannan yayi wannan da ya fitowa fili na nan gurin nan nan cikin ayar ya fitowa fili amma sauran ba za a ce kuskure bane sai dai wannan ya fi su kusa da zahirin lafazin Allah ko yayi wa Annabi Ibrahim yace fa atamma hunna a wani ne yace wa Ibrahim allazi wafa wato ya cika da abin da aka sace wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi tuna lokacin da muka sanya ɗakin Allah ya zanto makoma ta mutane masaba ismu makan daga saba ya tubu idan an ce saba bi ma'ana raja'a ya tubu bi ma'ana yarji'u masabatan linnas ay marja'an linnas ya'uduna ilaihi aman ba'da am mutane sukan dawo wa ɗakin Allah shekara bayan shekara mutum ya je ya sha wahala wani ma ya karye wani ya targade wani ya gurde amma idan shekara ta dawo so yake a sakin arfa da shi masabatan linnas din kenan muka sanya ɗakin ya zanto makoma ga mutane zukata suna sha'awarsa da ka baro wajen sai ka ji cewa kana son ka sake komawa la yarji'u tarfu anha hina yubsiruha hatta ya'uda ilaiha tarfu mustaqa wato babu yanda za a ido ya baro wajen har kuma sai ya sake yin bege ya sake komawa wajen kin masabatan linnasi wa amnan ko muka sanya shi zanto wuri amintacce abinda ake nufi da amintacce saboda an haramtawa mutane zubar da jinin junansu a wurin duk da cewa zubar da jinin juna a ko'ina a sasannin duniya bisa ga zalunci haramun ne to amma ya ta'akkadu tahrimu inda baitullahi muharram haramcin yana karfafa ya zanto mughallad a ɗakin Allah shi yasa sai zanto amintaccen wuri larabawa na girma masu tun lokacin jahiliyyar mutum zai ga wanda ya kashe mahaifinsa a wurin amma ba zai iya masa ta'addanci ba har sai in ya fita daga cikin hurumin makka saboda girman wannan waje kaga amnan kenan amintaccen wuri waɗanda suka ce amincin da ake nufi larabawa a layuwarsu ta jahiliya ta farauta ta yaƙe-yaƙe sun amince su kai wa kowane gari hari amma ban da garin baka. wannan kuwa Allah ya sa shi ya zanto amintaccen wuri kuma wannan mu'jiza ta alqur'ani tana bayyana har a zamanin yau dukkan abin da turawa mulkin mallaka suka yi ko na ingilishi ko na faransa ko na belgium na baljika ko na hungary ko na holland ko na ina ne sun kama ko ina a duniya amma ɗakin allah bai je karkashin mulkin mallaka amnan ɗin wa amnan an sanya tsaro a wajen duk kai kawo da dujal zai a duniya cikin kwana arba'in zai zagaye duniya haka manzo Allah bai na cikin hadisi kowane gari sai ya shiga banda maka banda madina dan zai je samu mala'iku sun zagaye garin suna tsaro kowa ya sai matso mala'iku <laughs> waye sai matso to kaga shine amnan din kenan masabatan linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla in mun dauki wannan qira'ar wattakhidhu ku riƙi min maqami ibrahim wurin da annabi ibrahim ya tsaya lokacin da yake gina dakin ka'aba ku riƙi wannan wuri a matsayin musalla wurin yin sallah raka'a biyu lokacin da kuka kammala dawafi amma idan aka ce wattakazu a wata in mun dauki wattakazu sai dan zanto jumla ce khabariya in mun dauki wattakizu sai dan zanto jumla ce insha'iyya to a nan gure idan kuka lura wato wata mu'jiza ta alqur'ani wa iz ja'alna albayta masabatan lin-nas wa amnan wattakhadhu min maqami ibrahima in mun dauki wannan kira'ar sai muga an samu insijami domin dukkan jumlolin da ke cikin ayar jumal ne khabariya ja'alna albayta masabatan linnas mun sanya dakin Allah zanto wurin komawa ga mutane duk shekara suna komawa kaga jumla ce khabariya wa amnan ai ja'alnahu amnan kaga shi ma jumla ce khabariya wattakhadhu min maqami ibrahima sallallahu mutane sun rike wannan wuri a matsayin wurin yin sallah kaga jumla ce khabariya amma idan muka zo wattakhizu min maqami ibrahim musalla ta zanto jumla ne shine al-imam ar-ragib al-asfahani yake cewa ba ma wannan ba idan kuka lura akwai abin da za a iya kawo waya wadatar amma sai aka kawo wattakhizu min maqami ibrahim musalla ko wattakhizu dan za a iya yin zancen a larabci yayi daidai inda za a ce wa iz al-baita masabatan lin-nasi wa amnan wa musallan ya zama takaitacce kuma ya bada ma'ana ina fata an fahimta yace to amma mu'jizar qur'ani ita ce in aka ce an mayar da daki ya zanto wurin komawar mutane sannan kuma wuri wanda yake amintacce sannan kuma wurin yin sallah yace ba a nuna wurin da zaka yi sallar ba amma wattakhidhu min maqami ibrahima musallan kaga sai aka haddade wurin da zaka yi sallar in kai raka'a da wafi ina ba ta an fahimta sannan kuma ce saboda matsayin sallah bai kamata a kawo ta cikin rububi ba cikin kalma daya masabatan linnasi wa amnan wa musallan saboda matsayinta sai aka gina mata jimlar mai zaman kanta wata ka zo min makami ibrahima musalla ko wadda ka zo min makami ibrahim ta'aziman li qadri salati dan girman matsayin sallah wato qur'ani yana da mu'jiza ma qur'ani yana da mu'jiza inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a fi fuhush wattakhadhu wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila al shine al wa'du al qawli kin amma tunda yayi ta'addi da ila ya zanto dummina ma'ana tawsiya an gane ku wahidna ila ibrahim ay wasaina ibrahim wa isma'il mun yi wasiya mun yi umarni da ƙarfafawa ga annabi ibrahim alaihi salam da kuma ɗansa annabi isma'il shi an tahira baitiya muka ce da su ku riki daki na ko ku tsarkake daki na litta'ifina ga masu tawafi wal akifina da masu itikafi war ruk'i sujud da masu ruku'i da masu sujada at-ta'ifin masu tawafi ke a tsarkake dakin Allah saboda masu tawafi su samu sukunin yin tawafi a tsarkake dakin Allah saboda al-akifina masu itikafi su samu damar yin itikafi cikin kwanciyar rai haka waɗansu malamai suka fassara waɗansu malamai suka ce at-ta'ifina yan azo a koma yan haji da umara kenan Al'aiki fina mazauna wurin don idan an karfafe duka da za su amfana da yan azo a koma su ne at-ta'ifina fina kuma mazauna wurin wato yan zama na dindindin a wurin kenan suna al'akifina war rukka is-sujud ar jam'i ne na rake as-sujud jam'i ne na sajid to amma me yasa as-sujud sai yazo a siga ta masdar bai zo ba a siga ta ar da sai a ce as-sujud domin sajidun sujjadun raki'un rukka'un ar-rukka sujud amma sai aka bambanta aka ce as-sujud ina fata an fahimta suka ce shi din kansa wato sigar sigar jam'in sa yana zuwa da sujjad yana zuwa da sujud wa suka ce kusairu azza yana cewa law yasma'una kama law yasma'una kama sami'tu kalamaha kharru li'azzata ruk'an wa sujuda wai da a ce sun ji zancanta irin yadda na ji zancanta da sai sun yi mata sujuda ba ni da ban yi sujuda ba wa ana zarge shi ne ala kulli hal as-sujud sai zanto shi ma daidai yake da as-sujud amma an bambanta su da juna wato ainihin saboda wata balaga ta alqur'ani mai girma shine wa ruk'a sujud kuma ba kawo wawul atafu ba tsakani domin an ruk'a sujud ana nufin masallata amma sai aka buci bangalori guda biyu a cikin sallah sunan ne ruku'i da sujada da an ce war ruk'i was sujud da sai zanto ar rukka wani abu ne daban a sujud wani abu ne daban amma tun da guda biyun sun haɗu ne sun gina sallah sai aka ce war ruk'i sujud ba tare da wawan na tsakanin su ba shine galibin yadda ake mu'amalanta su a qur'ani an gane ko ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sai Allah ya ce mai aya ta gaba wa iz qala ibrahim وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير كهم من يسادوا abin da ake kira makamu ibrahim da Allah madaukakin sarki ya ce mu rinka yin nafila a wajen idan mun kammala wato idan idan mun zo dakin ka'aba wato wurin da annabi ibrahim ko dutsen da annabi ibrahim ya taka lokacin da yake ginin ɗakin kaba shi da isma'il katanga ta yi tsawo ta yadda ba zai iya wani mana sai ya samu dutse wanda zai taka shi dan ya ƙara yin sama ana mai ko waɗansu bulokin yana tsorawa to asalin makamin ibrahim din kamar da imam al-baihaqi ya ruwaito ruwaya daga aisha Allah shi kare da a gare ta take cewa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi wannan dutsen da annabi ibrahim din ya taka yana haɗa ne da ɗakin kaba an fahimta ko daga baya ne a lokacin Umar dan Khattab da ya jaddada ginin ɗakin Ka'aba sai ya nesanta shi ya mayar da shi gabas ɗakin Ka'aba baya hada da katangar ɗakin Ka'aba an fahimta ko sannan kuma kamar yadda ruwaya ta nuna ita ma wannan ruwaya da na ambata ibnu kasir ya inganta cikin littafin sa tafsiri kamar kuma yadda wata ruwayar daga Anas dan Malik ta nuna Anas dan Malik yace lokacin da muke a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi na da rai inda annabi Ibrahim din nan ya taka a jikin dutsen idan ka duba za ka ga sawun yatsunsa da kuma cikin tafin kafarsa yace to amma bayan shudewar lokacin annabi sahabbai sun fara karanci tabi'ai sun zo ilimi ya fara karanci don mutane idan sun zo dawafi sai su rinka shafa wannan wurin har saboda yawan shafa yau da goma alamun sawun yatsun ya bace a jikin dutsen ana san da ke faɗin wannan magana tare da cewa ba cikin abin da ake shafa a jikin ɗakin ka'aba kila wannan zai sa ya bayyana gare ka cikin sarari ka fahimta cewa me yasa Umar dan Khattab ya san tashi dakin Ka'aba saboda mutane suna shafa sai daki shafa dakin Ka'aba ko ba sunna bane shafa shi bid'a ne kuma wato wannan na nuna mu'jizar annabi in ba annabi waye zai taka dutse ya ga sawun sa jikin dutse har ya tsunsu su bayyana to kuma wannan kasa da zamani ya zamani ma a yanzu hukumomi na Saudiya sai suka rufe shi da glass shine wani dan gini mai tsawo da za a ganshi an rufe shi da glass sai dai ka leka glass din ma mai duhu ce da baka iya gano mai ke ciki amma duk da haka ba sai da wadansu in sun je wannan dan ginin wannan karfan da glass din da aka shafa sai suka shafa suna shafa a jikin su duk wannan mazahir ne na shirka da bid'o'i waɗanda ba su halatta ba ina ba ta fahimta da haka dai maqami ibrahim wurin da ya taka kenan dai yana cikin dakin kaba aka nesan tashi can kuma daga baya aka rufe cikin wannan glass kawai an ajiye shi ne dan tarihi abinda ake so bayan ka gama tawafi raka uku tawafin ka guda bakwai sai ka zo rakawoyi guda biyu ake tawafi kai a bayan maqami ibrahim din kana mai fuskantar mukam Ibrahim tare da Ka'aba a hade wannan kuma mustahabi ne ba dole bane in baka samu damar yiri ba nan duk inda ka samu kai sallan nafila raka'a biyu ta cikon dawafin ka ta halatta ba sharɗi bane sai ka je maqami ibrahim a'a sunna ne wanda su min maqami ibrahim musalla wato ku riki maqami ibrahim a matsayin wajen yin sallah kuma cewa a riki wajen a matsayin yin sallah asali da shawara ce Umar dan Khattab ya bayar sai nassi na Qur'ani kuma ya sauka goyi bayan shawara shine hadisi ya tabbata cikin Bukhari Umar dan Khattab ke cewa wafaqtu Allah fi salasin aw faqani rabbi fi salasin ubangiji yayi muwafaqa da ni cikin ababe guda uku na farko na ce da manzon Allah lawis takhasta maqama ibrahim musalla ina ma a rinka yin rakawoyi guda biyu dinnan a wajen maqama ibrahim na ce da manzon Allah haka sai sai Allah ya saukar da aya wata ka zo min maqama ibrahim musalla na biyu na ce ya rasulullah yadkhulu alayka albarru wal fajir nagari da wanda ba nagari ba suna shiga gidanka ya kamata a saukar da hijabi mu daina shiga gidan juna sai ubangiji ta ala saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yuzan lakum ila ta'amin ghayra nazirin ina har yanzu a fadin Allah ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum athharu liqulubikum wa qulubihim yace na uku kuma na ce da shi kaza sai kuma kaza ya sauka ma'ana dai na kawo wanda mahallu shahidin kawai ya shafa shine maganar maqam ibrahim banda wannan akwai ba fukatu umar kamar abin da ya shafi asra badr da sa abubakar suka ce a yi musu fansa umar ya ce a kashe su Allah ya saukar da aya ya saukar da abin da ke nuna goyen bayan shawarar umar dan khattab an gane ku aya ta gaba ubangiji ta'ala ce wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina tun lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yake addu'a yake cewa rabbi ya ubangiji ij'al hadha sanya wannan fili mana ya zama baladan wani gari aminan amintacce warzuqa lahu min samarat ka arzika mutanen wannan gari min samarat da dangin kayan abinci ko dangin kayan marmari man amana min billahi wal yawmil akhir amma wanda ya imani cikin su kadai da Allah kuma ya imani da ranar lahira kala sai ubangiji ta ala ce wa man kafara har wanda ya kafirce din shi ma zan bashi fa umti'uhu qalilan ko fa umatti'uhu qalilan kira'a guda biyu ce ko wace mutawatir ce fa umatti'uhu qalilan wanda ya kafirce din ma zan dan jiyar da shi dadin duniya kadan thumma astarruhu ila azabin nar sannan kuma in tilasta masa zuwa shiga cikin wuta wa bi'sal masir zuwa ga azabar wuta sir da makoma in ta zanto ita ce azabar wuta wannan aya ko makamanciyar ta cikin surat ibrahim amma a can an ce wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan hadzal balada bil alif wal lam amma anan rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuqa ahlahu min ath-thamarat wadansu malamai suka ce na can wurin dan nan ya riga yayi shi tunda nan an ambace shi a farkon wuri sai aka ce haza baladan amma da za a maimaita cikin surat ibrahim sai aka ce hazal balada dan ya zanto mu'arraf kenan to amma wannan maganar ba ta da ƙarfi domin da suratu ibrahim da suratu bakara wacce ta fara sauka suratu ibrahim kaga bayan da za a yi wannan taujihin ya karbu ba zai karbu ba inda a ce bakara ce ta fara sauka sannan suratu ibrahim da wannan taujihin ya karbu amma suratu ibrahim ta fara sauka da ita ce makiyya suratu bakara ko madaniya ce to saboda haka sai dai su nemi wani taujihin daban wadansu malaman suka ce a'a duk ɗaya ne ko ka ce hadha albalad aminan ko hadha baladan aminan warzuqu alamin sabarati illa iyaka da irabi zai canja idan nan gurin muka ce rabbi ja'al hadha sai zanto shi da maf'ul al-awwal baladan sai zanto maf'ul al-thani aminan sai zanto sifa ne ko na ko wato abin nan na'at kenan na baladan amma rabbi ja'al hadha haza hadha albalada haza sai zanto shi ne mai al-maf'ul al-awwal albalada sai zanto sifa ne na haza. aminan sai zanto shine mai al-maf'ul tsani kenan kawai abin da zai canja can aminan ya zama maf'ul tsani nan anan gurin kuma ya zama wato na amma dille irabin ka kuma sakamakon dai guda ɗaya ne ya ubangiji kamar yadda wannan gari ya zanto amintacce kuma ka sanya mutanen garin su zanto ka arzuta su min samarati da zangin kayan abinci ko kayan marmari amma wanda suka yi imani kadai sai Allah ce har wanda ya kafirce ma zan ba shi dan haka abin da ya shafi duniya har wanda ya kafirce ma ana bashi amma abin da ya shafi lahira sai mummune kadai sai Allah sai wa idh yanfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبنجي تي واذ يرفع ابراهيم القواعد تناوى متاني لوكتين ده النبي ابراهيم كي دوكك القواعد هرساشين جني na dakin Ka'aba min albayti na ginin dakin Ka'aba wa Isma'ilu shi da annabi Isma'il suka rinka yin tarayya da juna wajen jaddada ginin suna masu cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka karbi wannan aiki daga gare mu innaka antas samiul alim ya Allah kai ne as-sami'u wanda yake mai ji sannan kuma al-alimu masani ربنا ya ubangiji mu waj'alna muslimaini laka ka sanya mu mu biyan mu zanto musulmai gare ka anan gurin ba wai sun yi wannan addu'a bane kafin su zama musulmai dama ta musulmai ne su amma suna roƙon Allah ne dawwamar su akan musulunci dan lokacin da muke karanta Fatiha mukan ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah shirye da mu tafarki madaidaici to ai tunda muna kan musulunci kan muna kan tafarki madaidaici yanzu roƙon Allah dawwama muke akan tafarki ina fata an fahimta kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tutil kafirin munafiqin in mun ce khitabun ne lin nabi ya zanto Allah na kiran annabi wajen dawwama akan takawa ba wai yayi takawa ba da idan an ce yi takawa wato da baya da takawa ke ina fatan kun fahimta ka zama mai takawa ma'ana da baka da ita ke amma dawwama akan takawa ya nuna ƙari kake ake so ka yi doriya akan ta da waje anna muslimin laka wa min zurriyyatina haka zurriyyar mu ma kamar yadda su su zama musulmi dukan wannan hujja ce a can akan cewa annabawan Allah gaba daya ba wanda yazo da yahudanci ba wanda yazo da kiristanci kowa musulunci zo da shi dan gashi ya ce waja'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina haka cikin zurriyar mu ka sa zurriyar mu ta zanto ummatan muslimatan lak al'umma mai mika wuya gare ka wa arina manasikana ya Allah nuna mana tsarin ibadojin mu na aikin haji ya za mu yi dawafi ya za mu yi sa'ayi ya za mu yi jifa aina za mu tsaya arfa me za mu yi me za mu yi shine arina manasikana wa tuba alaina ka karbi tubar mu kan wani abu da muka yi na kuskure bisa rashin sani ko bisa sani innaka anta tawwabur rahim ya Allah kai ne at-tawwab mai karban tuba ar-rahim wanda yake mai jin kai sai ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين suka sake cewa rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim rasulan minhum ka turo a cikin wannan gari wani manzo na musamman minhum daga cikin su an gane ko yatlu alaihim ayatika wanda zai rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum Kitaba ya koya musu karatun littafi wal hikmata sannan kuma ya koyar da su hikima shine sunnonin sa wa ya su daga datti na shirka zuwa ga haske na tauhidi daga bid'a zuwa ga sunna daga sako zuwa ga ayyuka na da'a shine wa yuzakkihim daga halaye waɗanda suke munana zuwa ga kyawawa innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne al aziz wato mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kai ne al hakim mai hikima cikin dukkanin al'amuransa malamai suka ce anan an ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum a madadin a ce min anfusihim gashi ko Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi da kuma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim me yasa bayanin zai zo nan gaba innaka antal azizul hakim wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ubangiji ta'ala ya ce man yarghabu an millati ibrahim wane ne zai kyamaci addinin annabi ibrahim ai ba mai kyamatar addinin da annabi ibrahim ya zo da shi na tauhidi na ta Allah illa man safiha nafsa sai wanda ya wautar da kansa ya mayar da kansa wawa ko ba gidaje wa laqad istafainahu fid dunya hakika mun zabi annabi ibrahim tun anan gidan duniya muka sace zanto abal anbiya ya zanto uba na wani adadi na annabawa wa innahu fil akhirati kuma lalle shi annabi ibrahim a lahira lamina salihina yana cikin annabawa din domin lafazin as-salihina anan yana nufin annabawa bai idan kace as-salihina sauran salihan bayi waɗanda ba su kai annabawa daraja ba ka rage matsayin annabi ibrahim da haka as-salihun yana zuwa da ma'anar salihan bayi waɗanda ba annabawa ba yana zuwa da ma'anar kuma annabawa yakin aya jerin ayoyi shine zai nuna haka yanzu da annabi yusuf yace rabbika qad rabbi qad min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهقني بالصالحين kaga nan gurin alhikina bi salihin ma'ana wadansu salihan bai da ba annaba ba lalle annabawa ake nufi amma da Allah ce wa mun yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin kaga salihin nan gurin lalle ba su kai annabawa ba tunda an bace annabawa kafin su wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم إذ قال له na wannan tana da alaka da wa istafainahu dunya istafainahu dunya iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslam abin da yasa ubangiji ya zabe shi dan da yace da shi aslam sai ce aslamtu lirabbil alamin shine istafahu Allah ta'ala wato abin da yake biyo bayan istifa'i din kenan ina fatan kun fahimta wato dan annuna ashe akwai wani iktisar cikin abin da yayi lalle annabci akwai zabe zaben Allah sannan kuma hada a nan gurin zaka samu annaba suna da aiki tukuru sama da sauran mutane wajen ibada da tsarkake wato Allah da bauta shi kadai سلتني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ووصى بها إبراهيم أو تكراء وأوصى بها إبراهيم وصى دا أوصى مع نصر على رجل وصى بها إبراهيم بنيه annabi ibrahim ya yayi wasiti biha da wannan addini almilla kenan damiri na kuma zuwa ga almilla almafhuma min qawlihi iz qala lahu rabbuhu aslim an gane ko wa yaqub haka annabi yaqub ma yi wasiti da wannan addini na mika wuya ga Allah kowane ɗaya daga cikin su ga abin da yake wa ƴaƴansa ya baniya ya ku ƴaƴana inna allaha astafa lakum ad-din lalle ubangiji ya zabar muku addini na musulunci fala ta mutunna kar ɗaya da ku cikin ku yadda mutuwa ta zo masa illa wa antum muslimun face sai kuna musulmai wato kowa yayi wa ɗansa wasiya da musulunci annabi ako yayi wasiya da haka annabi ibrahim yayi wasiya da haka wannan sai nuna taron annabawa gaba ɗaya musulmai ne ba wanda ya bi yahudanci ko kiristanci am kuntum shuhada shin ko kuna nan ne a halarce iz habara yaqub al maut lokacin da alamun mutuwa suka zo wa yaqub dan ba za ka ce mutuwa ta zo masa ba dan in mutuwa ta zo ba zai iya magana ba amma alamomin mutuwa sun zo to zai iya magana kafin ta dauke shi gaba daya muqaddimatul maut kenan in qala li banihi lokacin da yace da ƴaƴansa mata abuduna min min ba'di me za ku bautawa a baya na yana so ya ba su jarrabawa qalu sai suka ce na abudu ilahaka za mu bautawa abin bautarka wa ilaha abaika abin bautar iyayenka sune ibrahim da isma'il da ishaq wato sai suka ce iyayenka anan sai suka sanya annabi ibrahim a matsayinsa na kakansa annabi ishaq a matsayinsa na uba annabi isma'il a matsayinsa na kanin uba wato ya shiga cikin rububi ne in ba haka ba inda za a ambace shi shi kadai baya amsa sunan al'abu amma anan annabi isma'il ya samu lafazin abu ta galiban kamar da ake cewa al-aswadani ana nufin me al-maqu wa tambu ana nufin al-farqadani ana nufin da wata da kuma tauraron nan guda daya ina ba an fahimta daban-daban ne amma sai aka ce kamar yadda ake cewa al ne ana nufin da magariba da isha'i ta galiban da janibul isha ina fata an fahimta to kamar haka ne an ba haka ba annabi isma'il amu ne ba uba bane a wurin yaqub ina fatan kuna fahimta amma yace na'budu qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahun wahida suka ce da shi haka wa nahnu lahum muslimun ko mu muna masu mika wuya ga wannan ubangiji shi kadai sai tilka ummatun qad khalas wannan wata al'umma ce ta riga ta shuɗe annabi ibrahim da annabi yaqub da zurriyyarsu laha ma kasabat irin abin da suka aikata nasu ne su kadai walakum ma kasabtum ku ne yanzu da kuke da awar jikokin su ne ko kuma aikin ku nasu ne aikin su ba zai amfane ku ba sai in kun yi irin nasu in kun yi barna ba za su cuce su ba ina fata an fahimta shi yasa idan mutum ya ce shi kakansa mutum ne na gari sai a ce to yi aiki irin na kakanka amma ba ka tsayawa ka danganci zuwa ga kaka baka yi aiki na gari ba manzo Allah ya riga bai na cikin hadisin muslim man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu dukan wanda aikin sa ya mayar da shi sahun baya dangantaka sa ba ta kai sahun gaba dan haka sai mutum ya yi aiki shi da karan kansa kafin ya zanto wato na gari ma kasbaru lakum ma kasabtum wala tusaluna ba za a tambaye ku ba amma kanu ya amalun dangane da abin da suka kasance suna yi dan al'umma ce mai zaman kanta ta yi aikin ta tafi ko kuma al'umma ce mai zaman kanta yanzu kuke na ku aikin to abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai